ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا بذلك رب العزة والجلال في محكم التنزيل ووعدنا على ذلك حياة طيبة في هذه الدنيا وأجرا عظيما يوم القيامة عباد الله اعلموا أن من أهم الأمور ومن أهم المصالح ومن الفروض الكفاية التي تقدم على كثير من غيرها من الفروض الكفايات نصب الإمام نصب الإمام يتضمن مصالح عظيمة يكفينا في معرفة شرفه ومعرفة أهميته أن الصحابة أجمعوا على تقديمه على أمر هو من أهم الأمور وهو القيام بدفن سيد, بدفن سيد الورى صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بنصب الإمام وذلك أن نصب الإمام به تتم المصالح الدينية والدنيوية والأخروية وغياب الإمام يسبب مفاسد جسيمة من إزهاق للأرواح وانتهاك للحرمات وغصب للأموال وانتشار للفساد ونبذ للفضائل ونشر للرذائل وغياب للأمن والأمان اللذين هما من ضروريات القيام بأمر الدين فإن المسلمين إذا غاب فيهم الأمن لا يستطيعون إظهار لا يستطيعون إظهار كثير من شعائر الدين ولأهميته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع قليل ذي وقت قصير وهو وقت السفر بنصب الإمام فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم رواه أبو داود وفي مسند الإمام أحمد قال ما من ثلاثة نفر في أرض ثلاث إلا ويجب عليهم أن يؤمروا على أنفس عليهم أحدهم فإذا كان هذا في جمع قليل لفترة زمنية قصيرة فما بالنا بالجمع الغفير ذي وقت لا ينتهي إلا بانتهاء إلا بانتهاء إلا بانتهاء القرون والأجيال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أهمية هذا الأمر لم يحدد طريقا لنصب الإمام والشرع المطهر لم ت... من أجل ذلك الشرع الشرع المأخوذ والمستنبط من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لم تحدد طريقا لنصب الإمام بل ترك ذلك للمصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى إمامة أبي بكر من غير تصريح لكن إشارة أشار إشارات مفهمة لا تخفى على ذي لب بل لا تخفى على أعوام الناس أن الذي يتولى الأمر بعده صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر عبد الله بن عثمان, عثمان بن, عبد ابن أبي قحافة وأبو بكر نفسه ما سلك سبيل ما سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعين عمر أن يكون هو الأمير ولما جاء عمر فقال إن أؤمر فقد أمرت فقد أمر من هو خير من من هو خير مني وإن لم أؤمر فلم يؤمر من هو خير مني فجعلها شورى في عدد من المسلمين وعثمان بن عفان لم يتمكن من نصب الإمام والوصية بذلك لأنه قتل في فتنة وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب كان في وقت الفتنة أيضا لم يؤمر وذلك أنه ترك الأمر للمسلمين أن يتصالحوا فيما بينهم واعتمد على عدم التأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي رضي الله عنه أثر عنه طريقا آخر لنصب الإمام وهو التنازل التنازل أمن يرى في أمن يرى في نصبه إماما صلحا وخيرا للأمة فكان كما قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فتم ذلك على يديه رضي الله عنه وأرضاه وكان سيدا حقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسن لنا التنازل عن السلطة وقضية نصب الإمام على مدار التاريخ قضية مهمة وإذا لم وإذا لم تدار بحسن النظر وحزن السياسة وأهل الرشد والأقل يتولون الأمر بحيث تحصل المصالح وتزول المفاسد فإنه ينتج عن الأمة زعزعة للأمن للأمن بل في كثير من الأحيان الحروب الحروب الأهلية رأيناها في دول كثيرة ورأيناها في إمبراطوريات, إمبراطوريات في التاريخ حتى وصل بالبشرية إلى مستوى من ذوقهم لأحداث مريرة التي جعلتهم انتهجوا نهجا ديمقراطيا والناس في ديمقراطية طرفان ووسط فبعضهم جعلوها دينا وقدسوا الشعوب وقدسوا, اختيار وقدسوا ما اختاره الشعوب وأن لهم حق السيادة وتسنين, وتسنين القوانين بدون الرجوع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الديمقراطية الكافرة وآخرون تطرفوا فجعلوا الديمقراطية كلها كفر وأن الأخذ منها والمشاركة فيها من تأييد للكفر فلا فهؤلاء غلوا واعتدوا والوسط هم الذين جاء هم الذين رأوا من الديمقراطية نظاما صالحا لنصب الإمام إذا كان يتضمن مصالح ويتضمن الخلوص من المفاسد واعتبروه منهجا منهجا يحقق يحقق استتاب الأمن ويحصل به انتقال للسلطة من حكومة إلى أخرى بل من جيل إلى آخر وهذا هو أقرب إلى الصواب ونحن الآن معاشر المسلمين في هذه البلاد المباركة حرسها الله تعالى وأمنها من كيد الكائدين وبغي الباغين نحن في هذا الطور نعيش في, دماء في نظام ديمقراطي لنصب, لنصب ولاة الأمور والحملات الانتخابية والحملات الانتخابية بدأت فنصيحة, فنصيحة الدين لنا معاشر المسلمين خاصة للذين يشتغلون في مجال السياسة إما من المنتخبين من الذين دخلوا من الذين لهم نية في الدخول في الانتخابات وإما من الساعين لنصر هؤلاء والعمل معهم وإما, هم وإما من الناخبين نصيحة الدين لنا أن نعرف أن مبادئ الدين لا تتغير باعتبارات سياسية فالمسلم لا يزال أخا للمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يحاسده ولا يزال أخا له كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ثم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ثم قال كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام عرضه دمه وماله وعرضه فالسياسة لا تجيز لك أن تعتدي على دم أخيك ولا على ماله ولا على عرضه فحافظوا عباد الله على هذه التعليمات وتذكروا أن سيدكم أن سيدا من أسيادكم وعلما من أعلام أمتكم أرض عليه نصب الإمامة في وقت الفتنة فقال إن أدى ذلك إلى سفك دم مسلم واحد حرام فلا حاجة لي فيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فتمسكوا بهذا المثال الرائع واحترموا حرمات المسلمين وقد كان في هذا الأسبوع قبل أيام وقع جميع الذين ينتخبون لمنصب والي الولاية مذكرة مذكرة تفاهم التي تربطهم بعهد وهو أن يحترموا الأمن والسلم وأن وأن لا يكونوا في, في حملاتهم الانتخابية أن لا يقوموا بالاعتداء على الأعراض ولا على تجنيد إصابات الإجرام وغير ذلك من الأمور التي تزعزع الأمن وتجعل من العمليات الديمقراطية فسادا آه، لا, لا نستحقه في مجتمعنا وهذا أمر محمود فنحن ندعوهم بأن يحترموا هذا الميثاق وإن لم يكن عليه جزاءات لكنه أهد بين ذوي الأقول الرشيدة هذا هذا ما نحسبه فليحترموا هذا الميثاق لما فيه من الخير وقد وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول وقال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت وكونوا على بصيرة أيها المسلمين بمن تمسك بمثل هذا العهد ويراعي حقوقه فمن لم يفعل هذا وكان ديدنه فسادا وكان ديدنه فسادا فلا يستحق فلا يستحق أصواتكم في الانتخابات اجعلوا هذا من الموازين التي لديكم وحاسبوا بها, وحاسبوا بها هؤلاء الذين دخلوا في هذه المع... في هذه العملية ونسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن, يقي... أن يقينا الأشرار وأن يقينا شر الفتن وأن ينصب علينا ولاة طيبين الأحياء الأقوياء الأمناء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير رفيع الدرجات ذو العرش لا إله إلا هو العزيز الحكيم أحمده سبحانه وأستغفره وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ينقوى mu ji tsoron Allah Jalla وعلا yadda ya cancanta mu ji tsoronsa kamar yadda ya umarce mu da shi kuma ya mana alkawarin kyakkyawar rayuwa a nan duniya da tsoron Allah kuma ya mana alkawarin lada mai girma a ranar lahira saboda tsoronsa sannan ina tunatar da mu cewar daga cikin muhimman al'amura a cikin wannan addini namu a cikin wannan addini namu addinin rahma, addinin tsira shine wato sanya shugabanni ga al'umma yana daga cikin farillai na kifaya kuma a cikin farillan kifaya ɗin yana cikin tsawon gaba ya isa ya nuna mana muhimmancinsa cewar sahabbai sun yi ijima'i wajen gabatar da shi akan yin abin da yake kowa ya san muhimmancinsa lokacin wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka taru domin su zaben makansu shugaba tun kafin tun abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙaddamar da sanya shugaba a kansu a kan wato kula da abin da zai kai ya zuwa ga binne shi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna muhimmancinsa domin al'umma ta zauna awa ɗaya babu shugaba ɓarnar da za ta zo a cikin wannan al'umma ta fi tsanani bisa shekara dubu na shugaba zali saboda abin da yake faruwa an aka rasa shugaba na zubar da jini da keta alfarmar masu alfarma da kwace-kwacen dukiya da yaduwar ɓarna da rashin aminci da kwanciyar hankali wanda sai da aminci da kwanciyar hankali ne za a tsayar da ayyukan addini wannan ya sanya shari'a ta nuna kada a yi wasa da sha'anin samar da shugaba wanda zai jibinci lamarin al'umma kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin mu gane muhimmancin sanya shugaba ya ce idan mutum uku suka yi tafiya to su sanya ɗaya daga cikinsu ya zama tushe shugaba kada su zauna su tafi haka babu shugabanci abu dawo da ya ruwaito wannan hadisin to idan wannan ya kasance a cikin jama'a ya ƙanƙanuwa mutum uku wadda take ta lokaci ɗan ƙanƙani ne muddar tafiya a je a dawo an ce a sa shugaba to ina kuma ga waɗanda suke al'umma ce guda mai miliyoyin jama'a kuma wanda suke zaune tare ƙarni bayan ƙarni tsara bayan tsara to wannan ya nuna muhimmancin wannan al'amari amma tare da muhimmancinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana hanya guda ɗaya wadda ta hanyar ne za a rinka naɗa gaba ba shi yasa sahabbai da shi yasa hulafa'u suka ɗauki tafarki daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam bai nada shugaba ba amma yayi ishara da dukkan mai hankali da ma ga magarin mutane baki daya hatta tsofaffi hatta tsohuwa wanda take bata san al'amarin wato al'amarin mulki ba kowa zai fahimta cewar yayi ishara cewar khalifa bayansa sayyidina abubakar amma shi sai zina abubakar da ya zo sai ya nada wanda zai zama to shugaba ya ce umar ya zama shugaba bayansa sai zina umar da ya zo ya ce to ina nada shugaba wanda ya fi ni ya yi shi ne abubakar in ban nada ba wanda ya fi ni bai yi ba shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da tsarin sanya shi ya zama to shura wato fitattun mutane wada zaɓi waɗansu jagorori a cikin al'umma masu karɓuwa su taru su nada shugaba sauran al'umma su bi shi kuma sayyidina Usman bai fitar da wani tsari ba saboda an kashe shi saboda an kashe shi lokacin fitina sayyidina Ali ya dauki yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace zai kyala al'umma Allah ya nada mata wanda yafi musu maslaha shi ko sayyidina Hassan ibn Ali Allah ya da shi Allah ya su baki daya sai ya yi tanazuli ya sauka daga kan mulki ya sauka daga kan matsayin mai yin wato mai gasa wajen samun mulki domin al'umma kalmarta ta haɗu ya nuna cewa ɗaya daga cikin hanyoyin samun mulki shine mutum ya ɗauki matakin wato yin sulhu na shi ya ɗauki matakin haƙura ya ƙyale ma wanda yake ganin idan ya ƙyale masa ɗin za a samu haɗuwar kalma ko da yana ganin shi ya fi cancanta amma in ya zamanto kan wannan haƙurin da zai yi da ƙyalewar da zai yi akwai maslaha ga al'umma to wannan hanya ce da ake yi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi ya ce wannan ɗanawa shugaba ne kuma ina ƙauna Allah zai yi sulhu tsakanin manya-manyan jama'a guda biyu na musulmi da shi kuma haka haka abin ya tabbata don haka ba a fitar da wani tsari wadda shari'a ta ce ba wadda yake ta tilas ta wannan hanyar ne kadai ake iya sanya shugaba amma abu ne wanda yake mai tarin hadari ga rayuwar al'umma domin yayin da ake canza mulki daga shugaba zuwa wani shugaba al'ummomi da yawa sun ɗanɗana wato ɗacin a tsananin rayuwa da rashin aminci bal a halaye da dama wannan ya kai ya zuwa ga yaƙi bal ya kai ya zuwa ga gushewar daular baki ɗaya domin an samu mulukiya manya-manyan sarakuna da dalilin canjin sarauta daga sarki zuwa sauki sarki wannan shi ne ya kawo ƙarshen daular su ta gushe har ya zamanto yanzu a duniya an zo da tsarin dimokuraɗiyya wanda tsari ne da mutane suka ɗauke shi bayan ɗanɗana abinda suka ɗanɗana na wato rashin irin ɓarnar da ake samu yayin da za a canza mulki daga hukuma zuwa wucin hukuma to mutane gangame da sha'anin demokradiyya sun kasu kashi uku a dunkule kashi na farko wanda suka ɗauke shi abu ne wanda suka ɗauke shi kamar addini suka ɗauki cewar jama'a wato sun fi kowa suna da haƙƙin su ci gashin kansu abinda suke so su tabbatar da shi ba tare da komawa ya zuwa ga wani ba su su ne masu cikakken iko ba za su koma ya zuwa ga wani addini ba ko wata doka ta Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam bal abinda suka ga ya dace da su shine suka ɗauki kuma wannan dole ne a sanya shi a cikin ƙa'idodi na demokrafiya to waɗannan sun kauce hanya waɗansu kuma suka ɗauki demokrafiya ɗin duk wani abu da ya dangance shi kafirci ne bal suke ganin makan cewar kafa jam'iyyar siyasa ko shiga cikin harkar zaɓe ko zuwa mutum ya jefa katin da ko ya yi katin ƙuri'a ko ya yi zaɓe wannan kafirci ne saboda demokrafiya kafirci ce to su ma waɗannan sun yi ta'addanci sun ƙetare iyaka sun yi faɗi ga addinin Allah abinda ba su da ilimi a kai kuma kuskure ne a kan abinda suka faɗa kuskure ne ba daidai ba ne wanda akwai waɗanda kuma suke tsakatsaki suka ce demokradiyya tsari ne wanda in zai tabbatar da maslaha babu laifi a gare shi domin shari'a abinda take duba shine manufa hanyar da aka kai za a cimma manufar idan babu saban Allah a cikinta to hukuncin wannan hanya zai ɗauki hukuncin halacci saboda haka suka ɗauki demokradiyya hanya ce da ake kafa gwamnati ta hanyar da zai tabbatar da gyara ya kawar da barna a samu kuma kwanciyar hankali da rashin tayar da hankali yayin da za a canza mulki daga hukuma zuwa hukuma wannan shi ne abin da yake mafi daidaituwar magana domin a kansa muke a wannan ƙasa ta mu gashi yanzu muna cikin wato ƙoƙarin yin zaɓe to nasiha gare mu masu takara da masu taimaka musu da 'yan jam'iyyun siyasa mu sani ga baki ɗayanmu da kuma mu masu yin zaɓe mu sani ga baki ɗayanmu cewar ita harkar siyasa ɗin nan manufarta gyaran al'umma manufarta gyaran al'umma shine ma ma'anar kalmar siyasa ba yaudara ba ma'anarta yaudara ba kamar yadda muke ɗauka an aka ce an yi siyasa an wato mutum ya iya yaudara ma'anar siyasa shine gyara al'umma kuma hanyar da duk za a bi ta siyasa da hanyar da za a bi ta demokratiya ba za ta canza tabbatattun ka'idodi da addinin musulunci ya tabbatar da shi ba na 'yan uwantaka tsakanin musulmi da kuma cewar ran musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa haramtacce ne ga 'yan uwanka musulmi saboda haka siyasa ba za ta halatta maka ka zubar da jinin dan uwanka ba siyasa ba za ta halatta maka ka ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba siyasa ba za ta halatta maka ka taɓa mutuncinsa ba waɗansu suna ɗauko darussan siyasa daga waɗanda suke ba musulmi ba kamar yawan da suke ɗauko darasin siyasa daga masu baba daga wato shahararrun 'yan siyasar duniya na kasashen kafirai su ɗauko dabarun siyasa daga wajensu irin waɗanda suke ba da shawarar cewa siyasa ba za ta ingantu ba ba za ka samu irin abin da kake nufi ba na samun cin ƙuri'a da zaɓe sai idan ka mayar da hankalinka akan bayyana ɓatancin abokin takararka wanda abuwa wanda yake takara da kai saboda haka gabaki ɗayan siyasarsu magana ce da gaskiya ba da ƙarya ba wajen ɓatanci ga wanda yake yake wato takara a yake yin takara da su wannan shiga cikin haƙƙin ɗan uwan shiga uwanka ne musulmi kuma abinda gaskiya bata tabbatar da shi ba abinda maslaha bata tabbatar da shi ba barna ba za ta tabbatar da shi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan shi shugabanci na siyasa wato amana ne ranar alkiyama kuma nadama ce da kunyata sai wanda ya ɗauke ta da haƙƙi kuma ya bayar da abin da yake kansa na haƙƙi wanda ya ɗauke ta da haƙƙi shine wanda yake wajen neman mulkin ya zama cewar bai fata wato bai fita daga haƙƙi ba bai fita daga tafarkin ƙa'idodin shari'a ba muna da darasi babba akan ɗaya daga cikin manya-manyan shugabanni jagorori na wannan al'umma sai duna abdullahi bin umar ɗan duna umar ibn al-khattab a lokacin da aka kashe dina ali an zo an ce ne ya mika hannunsa yi masa mubaya ya zamanto ne halifa kuma ya cancanta a lokacin nan ya cancanta dan yana daga cikin waɗanda babu kamar su a cikin al'ummar musulmi sai ce idan naɗa ni sarki da yi mun mubaya zai kai ya zuwa ga zubar da jinin ɗaya daga cikin musulmi ɗaya a cikin wannan al'umma ba ni da bukatarsa ku ɗauki wannan ya zamanto mana darasi don haka ina waɗanda suke za su hau kan duro suna cewa ku karsu ku sare su suna faɗan irin waɗannan maganganu kuma suna musulmi su ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amana ce ranar alkiyama nadama ce da kunya za su je su sai ma kansu abinda zai zama to musu nadama da kunya ranar alkiyama kuma suka san yadda za su ƙari ina waɗanda suke raba dukiya ga 'yan ƙwaya domin su samar da 'yan bangar siyasa ina waɗanda suke in za su fita neman zaɓe suke cewa a samu waɗanda za su rinka fita da miyagun makamai bayan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana bayyana makami a masallaci da wajen taron jama'a kamar kasuwanni amma su kuma su bi kan tituna suna bayyana manyan makamai suna jefa razani da tsoro a cikin zukatan bayan Allah tsoratar da musulmi bala'i ne jefa tsoro a cikin zuciyar musulmi masifa ce kamar yadda sanya farin ciki a cikin zuciyar musulmi babban alheri ne to wannan satin cikin kwanaki kaɗan da suka wuce an tara 'yan takarar neman gwamna a wannan gari namu sun sanya hannu akan yarjejeniyar za su tabbatar an yi neman an yakin neman zaɓe cikin lumana da aminci da kwanciyar hankali ba tare da banga ba ba tare da sanya wato ba tare da raba kwaya ba ko raba kuɗi ga waɗanda an san 'yan kwaya ne kuma kwayar za su sha domin waɗansu suna cewa su ba sa raba kwaya amma za su ba wanda sun san 'yan kwaya ne kuɗi kuma sun san in ban sun ba su kuɗin wani ba zai maci abincin da zai ci ba ya gwammace ya sha kwaya to taimaka ma barna ne da sauran abubuwa waɗanda suke na kawo zaman lafiya su yi babu wani jaza'i da aka ce wanda ya saba za a yi masa abu ne wanda yake aka dogara ga hankalinsu da matsayinsu aka ce su zo su yi wannan yarjejeniya wannan al'amari ne kyakkyawa duk abin da zai tabbatar da maslaha ga al'umma abin ai ba da shi kuma wannan abin da yake faruwa na sha'anin harkar siyasa da banga yana daga cikin abin da yake kawo mana rashin zaman lafiya duk mun sani cewar ɗaya daga cikin abin da ya kawo tashin yaduwar boko haram da 'yan fashi da makami na jihar zamfara daga 'yan bangar siyasa ne 'yan siyasa su ne suka rinka ba su makamai su ne suka mai da su 'yan su suka dawo suka hana al'umma zaman lafiya da su 'yan siyasan da iyalansu da 'ya'yansu da sauran al'umma ga baki ɗaya waɗannan maɓarnata suka dawo gare su da ɓarnar da ta hana wato a yi rayuwa irin wadda take ta kwanciyar hankali a cikin al'umma to wannan ya zama to mana darasi don haka wannan al'amari mu kiyaye su 'yan takara musulmi muna kiransu su kiyaye shi wannan abin da aka ya dace da abin da wato mabda'in da abin da ka'idar addinin musulunci ta zo da shi na tabbatar da maslaha da kawar da barna kuma mu masu yin zaɓe mu mayar da shi mizani duk wanda yake keta irin wannan wanda ya keta irin wannan ittifakiyar bayan an yi mu'amala da shi ya sa hannu a kai to kasancewar yayin ma da zai zo a bashi alkur'ani ya rantse kamar yadda ya warware wannan haka zai warware wancan saboda haka kasan irin wanda ka san kamar yadda shi mizaninka wajen sanin wanda ya cancanci ka ba shi amanarka da wanda bai cancanta ba domin wannan ijtihadi ne da Allah ya dora mana da manyan al'umma su ne kadai kamar yadda ake zamanin sayyidina Umar su ne za su zaɓi shugaba sauran al'umma su biyayya amma yanzu kowane ɗaya daga cikinmu an ba shi wannan matsayi kuma matsayi ne mai amana mai nauyin gaske domin Allah zai tambaye mu Allah zai tambaye mu a cikin yadda muka jefa katin ƙuri'a wanda ka zaɓa dan me ka zaɓi shi amana ce take bashi ya cancanci amanar al'umma ko bai cancanta ba da haka muna da mizani masu yawa wannan ɗaya daga cikin ma'aunan ne kuma sauran ma'aunan kuna ji malamai suna bayani a kansu kuma kuma za a ci gaba da bayani a kansu domin ya zama to duk abin da za mu yi basira mu yi shi a bisa basira na al'amarinmu Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanci na gare a wannan kasa ta Allah ya ce mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Rashidin. اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة wa Umar wa وعمر wa Ali. وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاة يا رب العالمين اللهم ول علينا الأحياء الأغياء الأمناء ولا تول علينا الأشرار يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يا رب العالمين